الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina ما roƙon الله سبحانه وتعالى ta'ala da ya karɓa من الخير ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai yau ce alhamis ta biyu a kowane mako da muke karanta wannan littafin da yake fayyace mana cikin shi'a a yau muna sha bakwai ga watan safar watan biyu na kalandar musulunci na shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi daidai da sha bakwai ga watan sha ɗaya na shekara ta 2016 miladiya idan yan ba su manta ba a jiya mun ɗauko bayanai ne matsayin ahalus sunna a wajen shi'a suna da waɗansu aƙidu game da ahalus sunna har guda tara amma mun yi bayanin na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar har na nawa yawa na farko dai daga cikin aƙidunsu game da ahalus sunna sun maimaita su saboda a jona da nasarar yau kuma su ƙara zama na farko su ahalin sunna a wajen 'yan shi'a ana tafiyar musu ana zartas musu da hukunce-hukuncen musulunci a zahiri fakat tunda ana mu'amala da su ana zaune da su eh, a ba su hukuncin su musulman ne a tafi a haka suna zuwa haji suna zuwa komai amma su a wajensu sun yi ijma'i su ahlus sunna yan wutan wannan ijma'i suka yi babu wanda yake sabawa akan wannan bayan haka na biyu ahlus sunna a wajensu kafurai ne kuma najasa ne najasansu ma ya fi alade najasa ya fi kare najasa a wajensu shi ma ijma'i suka yi na uku baya halatta a musu sallah ta jana'iza kuma yankansu baya halatta matsayin 'yan shi'a kenan da sunna na uku na hudu duk sunna 'ya'yan zina ne 'ya'yan zina ne ina fata an gane na biyar su birrai ne da aladu na shida ya wajaba kisan ahalus sunna ko kuma yi masa kisan gilla assassination wannan wajibi ne ba ma fa dan mustahabbi wajibi ne tilas yanda ka san sallah ta wajabta a kanka na bakwai wajibi ne sace dukiyan ahli sunna wajibi ne kawai in ka gamu da ita ka sake ta abu na takwas wujubul ikhtilafi ma'ahum wajibi ne duk rayuwarka ta zamanto saɓanin ta ahalus sunna in ahalus sunna yana gabas to ɗan shi a kasance a yamma in yana arewa yana can kudu haka bi ma'ana duk rayuwarsu abinda ahalus sunna suke su su riƙa yin saɓani shi kawai to na shi shine za mu yi a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma mu shiga sabuwar wani abin nan unwani abu na tara na ƙarshe game da aƙidan su 'yan shi'a ga ahalus sunna al-ijma'u su yi rikin consensus ijma'i gaba ɗaya ala wujubi la'ani ahalus sunna wato bisa wajabcin la'antan ɗan ahalus sunna kuma wa annahu min ajallil ibada la'antan ɗan ahalu sunna yana daga cikin manya-manyan ibadu masu kawo lada da tarin wato albarka mutum ya samu lokaci yana ɗan wiridi haka yana ɗan lazumi na la'antan ahalu sunna kawai ana la'anta ana la'anta lada ne mai ɗimbin yawa a wajensu kuma in ji su qala shaykhuhum muhammad hasan an-najafi abinda wani babban shaykhin su mai suna muhammad hassan mutumin najaf najaf can ƙasan iran ya ce ban kai bugu da ƙari ma la'alla haja'ahum ala ru'usil ashar, wato alhaja shine abin eh, ya ake kiran shi da eh, zamba zambansu shine haja wato ka rika eh, zamban ahlu suna a rika zagin su ta hanyar zamba A laru ru'usil ashad a gaban mutane a cikin tarurrukan jama'a publicly a bayyane min afdali ibadat ibadatul ubbad wato shine mafificin ibadar da masu ibada suke bayan Allah malan tamna uttaqiya matukan wato wajen bai canta wato wajen Iswaran a yi hakan ba tare da kayi tafiyanci ba amma idan wajen ba amince ba sai ka yi amfani da sakiya ka nuna kana tare da su banda la'ana banda zaki ina fata an gane ko wa aula min zalika kai abinda yafi haka ma lada shine ghibatuhum ka rika cin naman ka rika giba allati jarat shi'a siratu shi'ati alaiha dama tarihin shi'a ya gudana akan haka yi da ahlus sunna fi jami'il a'sar a dukkan zamanuka wal amsar da biranen da ulama'uhum wa awamuhum inda malamansu suke da kuma amawansu mabiyansu hatta mala'ul qaratisa minha har su rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa don tsaban karya da ba'a da da cin naman ahalus sunna gulmace gulmace bal hiya inda kai kai gulman ahalus sunna a wajensu min afdali shi shine ma mafificin da'a da biyayya ga Allah wa akmalul qurbat shine mafi kamalan ayyukan da zaka nemi kusanci zuwa ga Allah da su fala qarabata saboda haka suka ce ba mamaki fi da'awa tahsilul ijma idan ma aka ce ma ɗan shi'a suna da ijma'i a kai kama an ba'dihim kamar yanda yazo daga waɗansu shashin su bal yumkinu da'awa kaunu zalika min ad-daruriyat wato wannan yana daga cikin ma lalura lalura ce ta aqidan ta aqidan shi'a ma tsine wa ahlus sunna da cin namansa da yi da shi wannan yana daga cikin lalura har tashe na aqidan eh, shi'a wanda in babu shi ma kusan abin kai fadlan min al-qat'iyat fadlan an al wato lalura ne sai necessity na mazhabar na aqidan su ma dole kawai a eh, tsinewa da yi da yi da ahlus sunna wannan maganar da suka faɗa ku duba ta a littafinsu da suka wallafa da kansu mai suna jawahirul kalami fi sharhi shara'i'il islami mujalladi na goma ashirin da biyu shafi na sittin na babban shaihinsu mai suna muhammadu najafi wanda abbasul ƙauni ko ƙuni ya yi tahqiqinsa wanda suka wallafa shi ne darul kutubil islamiyyati bi tehran tehran ai tehran kenan international tsubi a am an wallafa shi a shekara ta 1367 eh, na fata an gane wa min da cin naman ahlus sunna da la'antan shi da zagin shi ya zama tana daga cikin zaruriyat mazhabu shi'a to dama suna da wata ka'ida da suke cewa munkiru daruriyati wa munkiru daruri inda hun kafir duk wanda yake musun abinda suka ce lalura ne yake musun shi ma kafiri ne kama ta kaddama miraran kama ta kaddama zalika miraran kamar yadda hakan ya gabata da yawa ya shi ولماذا shi ake hada bi ahalis Suna tambaya ne Kama wani ne ya tambaye su to a malam kamar muridi ne na shi'a ya tambayi limami su malam me ahlus sunna suka yi haka ne me suka yi haka ne akrama kallah da suka cancanci irin wannan la'ana da zagi da cin nama ajaba shaykhuhum wani shaykhin su at-tusi da ya da amsa bi kaulihi da fadin ka falwatuhu fihi anna mukhalifa li ahli al-haqq kafirun yace eh dalilin da yasa hakan ya cancanta duk wanda ya saba ma ɗan shi'a shi kafuri ne duk wanda ya saba masu gaskiya ahalul haqqi ai mu ko a musulunci ba ce ka zauna kai ta wuri din dine kafiri ba kuma a ce shi yafi ma kowace irin ibada daraja ba inda aka ce ka zauna kai ta cin naman kafiri ma kai ta girman eh, kai ta gulman shi a ce kuma yafi duk wata da'a da ake wa Allah haba kaman ba aiki kaman ba aiki ina da su subhanallah walhamdulillah wa duk a ce na kuma mutum da la'antan wani ya duk ya fi waɗannan in kana son wata ibada wanda za ta yi gaggawa da saurin kusantar da kai ga Allah wai ka rika la'antan shi shine ai ko mu ba a ce abin nan ba in kafir ya mutu ma manzo ce ku rabu da shi haka lahum ma kasabu wa lakum ma kasabtu tilka ummatun qarqanat laha ma kasabar wa lakum ma kasabtu yace ba a mazajin matacce kawai abinda ma yake gamuwa da shi ma ya ma ishe shi ko ba haka ba gaba da tsinuwa da la'anta tun tun shekaru dubu abin ba haƙun ko ma da wani laifi aka ya kamata a ce to an haƙura haka amma shekara sama da dubu ɗaya da ɗari hudu da abin nan zagin mutum zagin mutum zagin mutum a ce ai to ai mun rama haka a ce mu bar abubakar haka da umar mu bar su haka amma kullum shekara da shekaru program sai ka ji ai lecture awa biyu awa uku na la'antar mutum an zo mimbari la'antar mutum an zo haduwa la'antar mutum an je walima la'antar mutum an je public lecture la'antar mutum a bari haka nan mutum ya dade da mutuwa a bar a bar suna na aisha haka ma ina fata an gane to amma da yake dai ana son duk wanda ya taso a zurma duk wanda ya taso a jashi cikin aqida ya sa ake ta fama da wannan Allah ubangi ya rufa mana asiri saboda haka shi tusi yace fayajibu an yakuna hukmuhu hukmul kuffar wato wajibi ne hukuncin ahalus sunna ya zamanto hukunci ɗaya da na kafirai to ko a kafirai ina ake zaune ake la'antar yahuda ba sa la'antar yahuda irin haka ba a la'antar shi ba a dai la'antar yatin yahu kamar yadda ake la'antar waɗannan bayan Allah za ka samu dama millatun wahidatun ku duba wannan maganar su kudnan na hudu can tahzibul ahkam mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar sannan ku duba kuma wa yunzaru mazidu min hadhihi al-aqida wato in kana so wani ɗan ƙarin bayani ma game da ita wannan aƙidan ta tsine wa ahlus sunna da la'antar shi akwai misbahu ah, tahajjud eh shafi na 252 na tusi akwai alkafi شافي نتري إيدا حمسين دبقي لأبي الصلاح الحلبي المتوفى سنة أربعمائة وسبع وأربعين أقول غنية النزوع شافي نتري إيدا هدو لابن آه، آه، زهرة الحلبي المتوفى سنة خمسمائة وخمس وثمانين أقول إشارة السبكي شافي نتري إيدا هدو لأبي المجد الحلبي akwai aljami lishara'a shafi na 121 babu salatul jana'iz mawallafin shi shine li yahya ibn sa'id al-huli mutawaffa sanata 660 akwai kifayatul ahkam shafi na 22 lissabzawari wanda ya mutu sanata alfin وتسعين أقول غنائم الأيام إيه؟ مجلدين أكو شافي نقر يهدو دا سبعين دا ترزوى يهدو دا تمانين آه، للمرزا القمي المتوفى سنة ألف ومئتين وواحد وعشرين أقول وسائل الشيعة مجلدين بيو شافي نقر يهدو دا تمانين دا شدا زوى يهدو دا تمانين دا تقص babu kaifiyati salati ala al-mukhalifi wa karahatul firari min janazatihi idza kana yuzhiru al-islam in za a samu littattafai da yawa references ne ya kawo wajaba shaikhu muhammadu najaf kuma hasan bayan shi ya faɗi dalilin da yasa ake tsine wa ahlus sunna ake la'antar shi ake cin naman shi ake gulmanta saboda shi kafiri ne kuma dole a baki hukuncin kafirai shi ma muhammad hasan annajafi ya kawo nashi shi ma dalili ce wa ala halin eh, halin dai faman sha'u hadha asalin abin da ya haifar da wannan magana min alqa'ili bihi istifadatu an wa tawaturuha ha bi kufri mukhalifin wato akwai nasoshi da suka yawaita kuma suka kai matsayin haddu tawatur hmm, wajen kafircewan duk wani mukhalifi na wanda ya saba mazhaban shi'a kawai ya kafirta shi sa ake mu'amalantar su da irin wannan mu'amala idan ka duba jawahirul kalam fi sharhi shara'i'ul islam mujalladi na 36 shafi na 93 zuwa 94 ina fata an gane ta an ji matsayin su da ahalus sunna na fata an gane ko sai mu je tambaya ta ɗari da hamsin da shida halwara da fadlun filmutati menene shin akwai ta kalala da ta zo game da mutu'a wa ma hukmu man ankaraha inda me matsayi da hukunci wanda ya yi musu mutu'a halarcin mutu'a a wajensu mutu'a dai shine temporary marriage haka mutum dai ya ɗan zaura da yarinya ya biya ta zuwa wani ɗan lokaci wannan abun an halatta wa sahabai shi a da saboda lalura suna fata an gane sahabai sun yi complain mutum zai tafi jihadi ya yi shekara ɗaya da watanni a can irin ƙasashen romawa farisa can waje mutum yana da iyali ya yi shekara ɗaya da watanni bai kusa da iyali shi kuma duk garin da suka ci nasara a yaƙi suka sami garin sai su tattaro ɗan matan wajen duka a matsayin mai bayi a matsayin bayi idan suka tafi kuma suka bar wannan garin su kada su a tafi tare da su idan aka sauka a suka yi kamfin a tara matan a shema a wata shema gari na gaba ma idan aka yi konkarin nashi aka ci nasara a kai a kamo yan matan da matan su ma a haɗa su da waɗannan a yi ta ci gaba da tafiya duk inda aka yi zango a kasa musu tantin su daban a tara su ana tsare su a yi ta tafiya wata ɗaya ko wata biyu kafin isa madina a kwana a yi zango a kwana su kwana nasu wajen ana tsaron su su kwana sai suka ce wa manzo Allah sallallahu suna haɗuwa da matan rumawa kyawawa masu gashi masu kaza masu kaza suna jin tsoron fadawa cikin fitina ta zina ya rasulullah gashi mun daɗe shekara ɗaya mun bar mata mu sannan waɗannan bayan Allah mun kamo su a matsayin bayan mu tafi mu kwana a nan su kwana inda muka kwana mu kaɗa gobe mu tattara mu tafi har mu zo madina ya rasu lakar a samu shaidan ya samu galaba akan wani ya rasulullah sai manzo Allah ya halatta musu duk inda suka sauka suka yi kamfin suka mai da wajen sentan su na yaƙi ina senta na command to su yi aure a wannan garin temporarily kafin su tashi in suka tashi sai su ɗan biya matan wani abun da Eh, wani abu na ɗan sadaki wanda za su je da su daɗi sai su yi babaye da su maimakon a faɗa wancan hatsarin so Allah ya halatta musu wannan ina fata an gane ko yau alhamdulillah lokaci da abubuwa suka yalwata suka abin a yakin haibar manzo Allah ya ce to da can an halatta muku mutuwa amma a yau a yakin haibar an haramta muku sannan na biyu da an halatta muku cin naman jakin gida shi ma yau an haramta mu har dama an daddafa shi za a ci aka manzo Allah ya umarni aka tikkifar da tukwane aka ture aka faffasa a wannan yakin aka haramta dan an halatta din da an halatta din da abubuwa da yawa da aka haramta halatta yanzu daga baya aka haramta su to me yasa aka rike wannan shi na na mutu'a saboda shi za a ja mutane a ja matasa su samu su shiga sosai a ƙida su samu su shiga wani ya shiga da aƙidar mutu'a dama yana so ya samu hanyar ɓallewa sai ya zo ga inda aka halatta aka sa falala aka ce ɗan wuta ne in bai ma mutu'ar ba to ga me me zai eh, a shiga kawai me yasa ake shiga club me yasa ake zuwa party me yasa ake zuwa gala night duka ba don harka da matan bane yake kaiwa kana ganin club na mutuwa eh gala na suna mutuwa to da an ce club din za a je maza ne zalla sai ya mutu sai sa ibnu taymiya yace duk inda akwai mixture tsakanin maza da mata in addition akwai kiɗa da wake-wake wajen baya mutuwa ibnu taymiya yace abun da ya rike cocina kenan abun da ya rike church yau da yau church za a ce an an an sa doka mata ba za su sake zuwa ba kuma ba za a yi kiɗa ba sai ce wallahi ba wanda za ka gani a coci shi ya hana maulidi mutuwa da su bandiri din ina fata an gane kan haka za ka ji ina fata an gane haka za ka gani Allah wani ya sa mu dace ya mana muwafaka ah, to wannan shi ne mutu'a a lokacin da aka halatta don wata lalura ga lokacin da abun kuma laluran ta kawo aka zo aka rufe yanda aka halatta maka cin naman mushe idan wata lalura ta kama ta gargara idan bukata ta biya kuma wannan lalurar ta kautai ne sai ya dawo back to haramci shi addinin musulunci kamar spring ne in ya takura ya takura haka da ya dan buɗe haka ya dan yalwata mutane idan laluran da ta sa ya buɗin ya wuce haka da ya koma karas ya rike yana adjusting yana buɗuwa yana abin nan kamar spring haka addinin musulunci shine inna al usri ita ga yusra abdarura in ta kama sai a dan buɗa laluran sai a halatta wani abu saboda illa luran ta koma hayya koma yana haka kamar screen haka musulunci Ta yanda za a iya takura maka addinin musulunci in ka kasa kalla haka a tsaye sai ya dan buɗa maka yake kai a zaune in ka warke kirif ya dawo ya ce to yanzu a zaune an hana idan ka samu matsala haka na ba za ka iya alwala da ruwa ba sai ya dan buɗa maka ce ka yi taimama idan laluran da ta sa ka yi taimama ta sauhe ya dawo ya menene ya rufe ba wata kofa kuma haka yake to amma abu kuma a ce komai an yadda shi ya wuce banda muta ka san akwai harka a ciki a fata an gane ko iftarau game da su saman ma mutu'ar nan gindin zama sai suka ƙirƙiro suka danganta ga manzon Allah shi kansa ma wa hashahu kuma fau wal iyaz bil annabi bai faɗa ba dama yace man kazaba alayya muta'ammidan falyata'aw falyata menene bawwa maqadahu minan nar amma annabi sai kare duk wanda ya mun ƙarya da gangan to ya nemi makomansa zuwa wutan jahannama kai ko kiyama wai ku duba sai manzo Allah su alaihi ce man tamatta'a bi imra'atin mu'minatin duk wanda ya yi mutu'a da mace mumina wace ce mumina a wajensu? su faka annama zara al-ka'abata saba'ina marratan eh, matsayin shi tamkar wanda ya ziyarci ka'aba so saba'in kana haji a ah, to in ba haji ba ko umra me zai kai ka ka'aba Ziyara ne dama Alhaji هو زيارة بيت الله الحرام بقصد العمرة أو الحج to ka duba ka wai wanda ya mutu da yarinya mumina sarki a kenan to fa ka anna ma zaral ka'abata saba'ina akwai su da ɗebo lada fa mutane eh Allah wallahi wani ladan ma yake ji ya fita maka hankali ya fita maka hankali mu dai mun san manzo Allah a iyalin da ka aura ma matanka manzo Allah ce wa fi bud'i ahadikum sadaqatu mutum idan ya sadu da matan shi ma sadaka ne za a bashi lada sabai suka yi mamaki a ya ati ya rasul a na ati ahaduna shahawatahu wa yakuna lahu fiha ajr dayan mu ma zai biya bukatan shi sannan a ce lada yana da lada yake a ra'aytum law wada'aha fil halal akana lahu wizru shin idan da na haram a haram ya je mata ta haram ya sadu akwai zunubi ya ce eh ya ce to haka idan ya sanya ta a halal ɗin shi yana da lada amma annabi ya faɗi girman lada ba girman ladan ba ina fata an gane wannan maganan ku duba footnote na biyu kashful asrar wa tabri'atul a'immatil adha hmm? tona asiri da kuma barrantar da limamansu masu ah, tsarkakakku sunan littafin kenan shafi na talatin da biyar lilmusawi almusawi shi ne ya wallafa shi wai kuma wa'annan annan nabiya sallallahu lamma usriya bihi ila sama wai bugu da ƙari manzo Allah sallallahu lokacin da aka yi isra'i da shi ya je sama din nan shi da jibrilu wai sai manzo Allah kala yace ni jibril jibrilu ya zo ya same ni a wannan tafiyan da na yi zuwa isra'il fakala sai yake mun ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam inna allah tabaraka wa ta'ala ya kulu allah maɗaukakin sarki ya turo ni in faɗa maka cewa yana cewa shi allah inni kar gafartu lil mutamatti'ina min ummatika minan nisa'i Allah ce ka shaida ka tabbatar ni Allah na gafarta duk wanda suke mutu'a daga cikin al'ummanka da mata masu mutu'a da mata ko mata masu mutu'a ko wanda ake mutu'a da su Allah ya aiko in gama maka ya gafarta ba komai duk wanda ya kawai an gafarta ba wannan maganan ku duba littafin su mai suna man la yahduruhu faqih mujalladi na uku shafi na hamsin da ɗari biyar da tamanin da shida kitabun nikah babun mut'ati ka ji fa sai ka ce abin kitabun nikah amma wani babu na mutu'a haka za ka ta waftara sayyiduhum akwai wani shugabansu kuma da ya shi ya kirkiro karyan kuma ya kara danganta ta ga manzon Allah sallallahu mai suna fathullahi kashani shi ya faɗa wai anin nabiyyi ne wannan maganar da zamu faɗa yanzu in bracket wai daga manzon Allah sallallahu aka jiyo ta annahu qala man tamatta'a marratan wanda ya mutu'a ya sadu da mace ta hanyar mutu a sau ɗaya kawai kana darajatuhu ka darajatil Hussein darajanka kamar darajan sayidina Husaini wa manta man tamatta'a marrataini wanda ya mutu da mace sau biyu fa darajatuhu ka darajatil Hassan, darajansa da matsayinsa kaman Hasan sayidina Hassan. jikokin manzon Allah ka duba da su suka fara wa man tamatta a salata marratin wanda yayi mutu'an nan sau uku kanat darajatuhu ka darajati ali bin abi talib darajansa da matsayinsa kamar na sayyidina ali abi talib ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي sai manzo Allah wai shi yake wanda ya mutu adama ce so hudu matsayinsa da mukaminsa da darajarsa kamantawa ya zubillah shi annabi kansa ke ya zubillah ina fata an gane ko ku duba kutunar na hudu manhajus sadiqin safa na ɗari uku da hamsin da shida wal iyazu billah lil mala fatullah al kashani kashani wa anna imanal mu'min suka ci gaba da cewa imanin mumini la ya kumulu baya cika hatta ya kamata sai ya yi mutu'a da wata mace mutu'a da wata mace temporary ta aure ta kudan zauna na sati ɗaya sati biyu to an samu cikamakin imani ina fata an gane ko ko musa ai arkanul imani shida ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi to duk manzon Allah da ya faɗe su Jibril ya ce kala sadaka haka Jibril ya faɗa kanshi ya gaskata manzon Allah sayyidina Umar ya ce fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu muka yi mamakin wannan ba Allah mai tambaya shi zai tambayan in an ba da ansa ko ya ce kayi gaskiya don ba su san waye ba ne su dai sun san rajulun ne shadidu bayadi siyadi shadidu sawadi sha'ari la yura alaihi asaru safarin wala ya arifuhu minna ahadu ba wanda ya san shi a madina domin madina a lokacin yar haka duk ba ko in yazo an san shi amma wannan mutum ba mu san daga ina ne kuma la akwai kullo ya kiu kai ya afyari ba wai muna zaune shigo daga wancan kofan yana zuwa yana zo yana tsallake mutane har ya zo gaban manzon Allah ba a'a ba wai ta nan ya shigo ba fa har ya zo gaba a'a unexpected muka ga mutum kawai ya bayyana kawai a wajen iz tsala alai suddenly in ka ji iz tsala alai na raju hmm? da ya zo ya zauna dab da manzo ya haɗa gwiwoyin shi da na manzon Allah haka manzo Allah yana zaune irin zaman tahiyyar nan shi ma ya zo ya zauna ya haɗa gwiwoyin shi da na manzon Allah haka sannan ya ɗora hannayen shi akan cinye ya ce ya Muhammad gaba da gaba akhbirni anil islam ya ta bashi bayani ina fata an gane a cikin rukunan musulunci dai <laughs> imanin nan ne mu dai ba mu ji almutu a ba kuma annabi da ya jero su shida din nan jiriru ya ce sadakta da aka zo inda manzon Allah bai sani ba ce a akhbirni an sa'ati ko ba ni labarin alkiyama Ya ce ai mal mas'ulu an hadiya kai da kake can sama ta bakwai kuma kai ne jibrilu shugaban mala'iku kai ne kusa da Allah kai baka sani ba ni ne zan sani ai mal mas'ulu an habi a'lama man wanda aka tambaya ai bai shi wanda yayi tambayar sa kai da kake can kai ne Allah yake baka revelation ka faɗa mana kai baka sani ba ni ne zan sani duk abin da na sani ai ta hanyar ka ne to amma su sun ce mutu'a ta inda zaka san imani sun daban ne mutu'a tana daga cikin cikamakin imani na'am baba za a shirya don mu zauna na wata kaza na wata kaza na wata kaza irin wannan ga yamun ƴaƴa nawa za a haifa so idan ya zauna da ita wata ɗayan nan suka yaje wata biyu ta ɗau zai bar ɗawainiya ba zai baka da ɗawainiya ɗawainiyan yara kuma ya je ya kama wata kuma ya je ya kama wata kuma ya je shi wancan ya zo ya kama wannan shi ma ya yi da ita ya barta da shi yaran mace ɗaya sai ta yaran wannan nawa ne mutu an wannan ne wannan ɗan na mutu an wane ne wannan yarinya na mutu an wane haba wani irin hayaniya ce nan rayuwar dabbobi wa za a bari da ɗawainiyan yawwa samana sun ce ahlus sunna ayan zina ne saboda tsabar rashin adalci ai ya kamata sai dai su amfani da yin wannan kayan hana abun nan din nan ba aiwa kondom da su menene gashi na fata an gane so mu ci gaba wa iftarau suka sake kirkira kuma suka ce innal mu'mina lalle shi mumini la ba baya zamanto kamili hatta ya tamatta sai yayi mutu annan hmm? duba kudin na biyar malla ya haɗurhul faƙi shafi na uku eh, mujalladi na uku shafi na ɗari biyar da tamanin da takwas babul mut'ati wa mu kuma sun yanke hukunci sun zartar da hukunci alaman ankaral mutu'ata bil kufri cewa duk wanda ya jinayin wannan mutu'ar kafiri ne hukuncin da suka yanke masa ke duk wanda ya musu wannan aikin aika aikan kafiri ne li'anna ibahatal mutu'ati domin halatta mutu'an da aka yi min daruriyati mazhabi shi'a wa munkiru daruriyati kafiru domin halatta ita mutuwar a mazhabar shi'a yana daga cikin ginshikai backbone ne na ita aqidan shi'a wanda ya musunta kuma kafiri ne wali inda indahum mashru'atun abu ne shar'antacce a wajensu bi ijma'il muslimina amma na shi'a yawa saboda haka wa munkiru daruri indahum kafirun kama taqaddama suna da wani wannan dokan ka'ida nace abun da yake dole ne kawai necessity ne a mazhaban su dole ne to wanda ya musu abin da ke dole ne kafiri ne ku duba footnote na shida da na bakwai wancan ku duba wasa'ilu shi'ati mujalladi na sha hudu shafi na ɗari hudu da tamanin da shida abuwabul mutu'ati babu ibahatiha a ƙarƙashin babukan mutu'a da kuma halarcinta sai ku duba na bakwai alfusulul muhimmatu littafi mai suna alfusulul muhimma shafi na ɗari ɗaya da sittin da uku fi dawami illiha eh, wajen dawaman halaccin is eh, abin nan continuous abu ne wanda ke babu ranar da zai yanke wal istimrari ibahatiha da kuma ci gaban halatta ta abun ba wai daga wani waje wani lokaci bane aka halatta zuwa wani lokaci a abun akwai continuity a ciki ci gaba ne kai babu ranar yankewarsa mawallafi wannan littafin da tabbatar da ka shine Abdul Hussein kan sa ce abdullahi kun gani abdul hussein al-musawi mu'assafatul bala tab'a al-wahida sannan kuma shekara ta 1423 eh, lokacin da aka wallafa littafin kenan mala yace tanaqus mawallafa wannan littafin Abdurrahman ibn Sa'id ibn Sa'ad ash-Shafri ya ce akwai tuka da warwara a wannan magana domin rawau akwai inda suka ruwaito an aliyin daga kan shi ali babban imam su ɗin ƙala ya ce harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu da kansa ya haramta yauma a kun gani ko ranar yakin haibar ya haramta mai abu biyu luhumal umuril ahaliyati naman jakan gida wa nikahul mut'at da auren mutu'a su da kansu suka ruwaito wannan a wani littafi a tahzibul ahkam mujalladi nawa na bakwai shafi na nawa na dubu ɗaya da ɗari eh, bakwai da biyar su da kansu babu tafsili ahkamin nika a ƙarƙashin babin da yake rarrabe irin hukunce-hukuncen aure wannan da suka kawo innan suka ruwaito su ruwaito shi a littafi na biyu mai suna wasa'ilu shi'ati mujalladi na goma sha hudu babi na shafi na ɗari hudu da tamanin da shida babu ibahatiha su da kansu suka same su ruwaito wannan da kansu kuma cewa sayidina ali ya ce babu shakka manzon Allah ya haramta cin naman jakin gida da kuma auren mutu'a a wace rana ranan yakin haiba domin a nan ɗin ne ma aka ɗora ma tukwane na jaki an yanka jaki an kyafe an ɗan dandatse an ɗora yana ɓararraka ma malam an sa magi da honga da duka jin gashi na yana ganshi shi manzo Allah a kifar da tukwane aka kifar da tukwane yace an haramta daga yau sai dina Umar yace wallahi duk ran da na damki wani matashi saurayi da bai taɓa aure ba da sunan wannan al'ada wai ta mutu'a wallahi bulala ɗari zan masa haddin mazinacin da bai taɓa yin aure ba wanda ko kuma aka damƙo shi aka kamo shi ya taɓa aure ya yi wannan abun nan wallahi jefe shi zan yi in ji dina umar to wannan abun an haramta shi mu aka halattawa in our presence kuma mu aka haramtawa muna nan da rai kar wani ya zagayo nan ya zo ya lallabo ya laɗe ya riƙa lekowa ya ce an halatta za mu kamo shi in ji dina umar ina fata an gane ko to mutanen da aka saukar da ayan suna nan a raye kuma su suke rayuwa da manzo Allah da aka haramta suna nan sai da kai ka zo ƙarshen zamani ka ce za ka ja da wanda abin ya sauka a gabansu kuma su ɗin ne aka halattawa su ɗin aka zo aka haramtawa hmm? su fito mana su ce naman jakin ma shi ma ba a haramta ba su rika cin jaki amma kaga da yake wannan shi bai shafi wani abin da zai jawo jama'a ba yanzu duk in kungiyar da aka ce kungiyar cin naman jaki ne da aka shiga idan aka ce ta mutu ne fa budurwa za su ja mutane su rika cin jakin ma su fi mutane zakalgale a kan me yasa suka raba su abu biyu aka haramta su zaɓi ɗaya ina fata an gani. wannan shi ne ok sai na gaba ko a ina wuce ok na'am wasu ila ko wasu ila abu abdullah an tambayi abu abdullah waye kenan al-hussein anil mut'ati game da mutu'a faƙala sai ce la tudannis nafsaka biha karka yadda ka kazantar da kanka game da wannan sana'ar karka yadda ka shiga wannan ƙazantar duk yana daga cikin fa eh, cuka da warwaran da malami yake kawo musu ya kawo musu na farko inda na ali ne da kanshi ya ce annabi ya haramta shi da naman jaki ranar haibar na biyu kuma an tambayi shi husaini alaihi salam eh, sallallahu eh, anhu eh aka ce me hukuncin mutu a ce kai kai kai kar ka shiga wannan kazantar, kar ka ƙazantar da kanka kar ka riƙe wannan kazantar, kima mai yake nuna ƙazanta ne datti ne hmm? duba annawajir footnote inda wannan maganar ta zo littafinsu mai suna nawajir shafi na 87 babu nikahil mut'ati wa shurutuha لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي المتوفى سنة 290 ku duba biharul anwar mujalladi na ɗari shafi na ɗari uku da goma sha takwas babu ahkamil mut'a ku duba mustadrak wasa'il shi'a shi ma littafi na uku kenan mujalladi na hudu mujalladi na sha hudu ko shafi na ɗari hudu da hamsin da biyar rakmun am da shi alfa sabu'ami'a wa sitta wa ishirin rakamun khasi kuma rakam wahid babu karahatil mut'ati babin da yake nuna karhancin yin mutu'a ma'alghina matukan ma'alghina anha matukan ka wadatu daga yinta ga wanda wai bai samu aure bane bai wadatu bane shine aka yadda yayi wa tilzami Ati, aw fasadin nisa da lizimtanta da muninta a lokacin da ko kuma lokacin da mata suka lalace alqasima ga wani raddi can tukka da warwara ne wannan kuma rejoinder ne raddi ya musu ya ce akwai inda suka ruwaito da kansu su ɗan shi'a an abi abdullahi fil mut'ati shi sun tambayi hussain game da mutu'a akwai inda suka ruwaito da kansu shi a abi abdullahi din an tambaye shi sayyidina hussein game da mutu'a kala ga amsan da bare ce ma taf'aluha inda na illal mu wannan mutu'an ba masu aikata ta a wajenmu sai dai fajirai aiki ne na fajirai suka goya ma mutu'a baya suka daura mata gindi shi waye ya faɗa husaini a wani littafi gashi fudnon na biyu annawadis annawadis shafi na 87 babu nikahil mut'ati wa shurutiha wa shurutuha akwai wasa'ilu shi'ati mujalladi na nawa goma sha hudu shafi na ɗari hudu da casa'in da hudu babu adami taharimi tamattu'i bizaniyati duba wai babin da yake nuna ba a hana ba haram bane mutum ya mutu'a da karuwa na fata an gane wa in afarra ko da ta ci gaba da sana'ar zinan aikinta ne ba laifi a yi mutu a da ita wai babi ne ka wannan cikin shi wasa'ilu shi a cikin akwai kuma littafi na biyu akwai biharul anwar ko mujalladi na ɗari da uku shafi na ɗari uku da goma sha takwas babu ahkamil mut'ati wannan alharikatu yake ga wata gobara ma zai je ho musu mai kuna inna allaha ta'ala innama abahahu fi kitabihi Allah ya halatta yin mutu'a ne a cikin littafinsa alqur'ani az wa milkul yamini ko abin abinda Allah ya halatta a littafinsa kawai shine mutum ya yi aure ya mallaki matan shi au milkul yamin ko ya sadu da baiwa da shi ne mamallakinta ko yawa kamar yadda Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin famanita ga wara a zalika wanda ya nemi biyan bukata da mace bayan mata ta aure da ya aure ta hanyar aure da kuma kuyangarsa baiwarsa da ya mai da ita sadaka wanda ya nemi wani na uku wata hanya ta uku ta saduwa da mace fa ula'ika humul adun waɗannan su ne masu keta iyakokin Allah su ne masu keta haddin Allah ko yawa shine yace azzaujatu kawai wa milkul yamin wa harrama da ala zalika shine malamai suke kawo fatawa suke idan aka tambaye malam akaramkar me hukuncin masturbation shine a mutum ya rika mutsuka da filo ko da katifa ko ya rika ta gabanci har abin da fito suka ce haramun ne Allah ya haramta shi ta dalilin wannan aya wallazina hum li furujihim hafizun wanda suke kiyaye al'auransu illa ala azwajihim sai dai ga matansu kawai suke takaita aw ma malakat aymanuhum ko kuma ku kuyangu da bayi da sadaka da suka mallaka da hannunsu na halal amma fa man gawara a zalika wanda ya nemi biyan bukatar shi ta bayan waɗannan guda biyun nan fa ulaika humul adun waɗannan su ne masu ketare akwai hadisai da suka ce la'anan lahu na ki hayadahu Allah ya la'anci mai yawan auren hannunsa ka gani sannan a gobe kiyama wanda yake masturbation za a yi forcing nashi ya halitti ya halitti waɗannan ƙwayoyin halittan da yake yawan zubar da su ya halicce su ya mai da su mutu, alhalin ba zai iya ba ina fata an gane ko sojan ya baka gwale-gwale ce shiga ka ɗau motan nan a ka kaga ai ka san zaka da ku ne ya san abu ne da ba zai yiwu ba kuma in ka kiya menene ya da kinsa eh, haka ake ba ka ga ya shiga ya ta haka shi dai obey the oda ko ba zai iya ba zai shiga dai ya ta haka to kaga wannan ma shine wani irin raddi mai rugurguza mutum ya tsarwasa shi kuma ya kona shi ayan alkur'ani kenan ina fata an gane sai tambaya da za mu tsaya ta ƙarshe ita ce a yau ita ce ta ɗari da hamsin da bakwai hal ya juzu inda shiyuhi shi'ati shin ya halatta a wajen shekunan shi'a a tamattu rabi rabi'ati a yi mutu'a da yarinya wanda ake shayarwa yarinya ta goye wanda ake shayar da ita ita ma ta shiga layin wanda za a yi mutu'a da su haka nan wa bizaniyati ya halatta a yi da karuwa mazinaciya wa bil mar'ati ya halatta kai da mace kuma ka zo kai da yarka at the same time eh, ya yi aure da eh, ya yi tamatturi da uwar na wata daya yana biyan ta tafi kuma ya zo ya ajiye yar ya halatta ku ji tambaya fa a wajen suwa ake shehunai rintuma rintuman shehunan shi'a su ake tambaya ba ma wai awa ba can yan ƙasa kasa a'a yarinya yar goye wanda ake shayar da ita nono mazinaciya a yi da uwa yau a yi da ya gobe ya halatta amsa na'am in ji manyan shegunai humul akbar al humaini babban hamshakin malamin su kuma ne yace wa amma sa'irul istinta'at sauran hanyoyin jin daɗi da mace kallam shi bi sahawatin kamar shafan mace don a samu sha'awa wa mi da runguma kogin wa tafsir wato da misali a tafsir shine misali hada cinya da cinya kawai fala aka. wannan duka babu laifi hatta ati har yar yarinya karama wanda ake shayar da ita nono duk ana iya yin wannan da ita eh, a dora ta akan cinya kawai ita a dora ta akan cinya ana jin daɗi ana abin har mutum ya yi abin nan wannan babu laifi ko shafanta babu laifi da makamantansu ko mutum ya rungume ta bisa tsohon bakinta duk babu laifi in dai wannan babu penetration to ya halatta a yi ko da yarinya wanda ake shayar da ita nono ina fata an gane ku duba wannan magana a tahrirul wasilat mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ɗaya kitabun nikahi almas'alatu saniyatu ashara wa qala tusi shi kuma tusi yace wa an ruwaito hadisai irin nasu masu yawa Ruksatun an ruwaito sauki an yi sauki fi tamattu bil fajirati da yin mutu'a da fajirar mace illa annahu yamna'uha min al fujuri wato sai dai in zai hana ta yin fajircin zai fajircin ta takaita a kan shi to babu wani abu ga shi nan dai Mujallaji na hudu sorry footnote na hudu eh, tahzibul ahkam wannan ya zo a cikin littafin su mai suna tahzibul ahkam a kashe a tada janareto kawai idan yana haka din nan ina jin to shi ce alhamdulillah okay tahzibul ahkam ku duba kudin na hudu tahzibul ahkam mujalladi na bakwai shafi na dubu daya da ɗari bakwai da shida kitabun nikah babu tafsili ahkamin nikah وقال إمامهم الأخبر كما الخميني في التمتع بالزانية yin mutu'a da mazinaciya ita kuma da abinda Kumaini ya faɗa ya juzu ya halatta a tamatto mutum ya yi mutu'a da azzaniya mazinaciyar mace karuwa amma ya ci a ana ɗan kyama dai amma in kaga za ta iya la ba ka bisa karaha bisa hanci hususan musamman ma especially ma law kanat min al-awahiri wal mashhurat bizina musamman idan ta zama to daga cikin irin karuwai shahararru a wajen zina irin magajiyoyin nan da yake sun shahara ma an san su ma amma idan mace ce ta wanda bata zama to shahararriya an san ta ba to nan kawai komai zinanta za ta yi amma shi wanda yake cewa in wanda suka shahara din nan ba a so a yi mutu'a da su amma shi ma dai bisa karaha ne kawai bisa karaha an ɗan ne, ta amma kai in ka za ka iya no problem wa in fa'ala idan kuma har ya yi mutu'a da ita to ya tabbata fal yamna'aha min al-fujur ya hana ta yin fajirci ya hana ta yin wancan a zauna kawai harkar mutu to me bambanci ne wai ya hana ta zina amma a zauna zaman menene <laughs> a wallahi wai ba kafan baya ba ne ga menene ake cewa ita yawa cinyan baya ne E ba kinya ba kafan baya ne wai idan mazinaciya ce ya hana ta idan har yana mutu'a da ita ya hana ta yin zana ya su takaita akan mutu'a ita kuma mece ce ku duba ta Hariru wasilati mujalladi na biyu shafi na biyar. alqawlu fi nikahi Munkafe, annikahu Munkafe wani istilahi da suke bashi tunda mutu'a tana da iyaka ana yin ta a dan kwanaki a shirya na wata ɗaya na sati biyu na kaza kaza to aka kira shi annikahul Munkafe, aure mai yankewa tunda ai tunda na sati biyu ne dole ya yanke nan gaba ai kenan ai ana aure ne don har abada ne ko ko kuma har mutuwa ta raba ba a yin aure da niyyar zuwa wani lokacin saki mace sai dai mutum abin da ya boye a zuciyar shi wannan amma a zahiri ba a fada sai na gaba uh, wa kam min mutamatti'in jama'a baina mara'atin wa ummiha yace wannan sana'ar kazantacciyar sana'ar aika aika ta jawo za ka ga sau da yawa yan shi'a sun haɗa tsakanin mace sun yi da uwa sun yi da ya ko sun yi da ya yau gobe su yi da uwar wa bainal mar'ati wa ukhtiha ka samu su yi da uwa mace su yi da kanwanta su yi da ya su yi da kanwa su yi da kanwa su yi da ya su yi da ya su yi da uwa su yi da uwa su yi da ya wa bainal mar'ati wa ammatiha su yi da uwa su yi da goggonta su yi da uwa su yi da innanta aw khalatiha ko kuma ka samu mutum ya yi mutu'a da mace ya yi da kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta ya yi mutu'a da mace ya yi da yar mahaifinsa ko kuma ya yi da kanwar mahaifinta wa huwa la ya alamu bai sani ba ai rayuwar dama kamar na tumaki ne kamar yadda muka faɗa rago ne zai yi barbara kawai in ka sake shi cikin tumaki ya yi barbara ga me Kinkiya can in ta haihu ya zo ya barbara ga yar ya yi barbara kuma daga kanwar ya yi barbara ga yar shi aikin shi rago ne kawai ya barbara da kakar ya yi karkasa da gogon da innan duka mutu'a duka irin wannan rayuwar dabbobin ne ba a tantance. yanzu misali a asalin sunna sai aka ɗaure mace aure da wani sai da aka ɗaura dalla ba a samu inda wata take zuwa ta ce na shayar da ku nono ɗaya ko ba haka ba ai wanke ɗin nan na shayar da ku nono ɗaya ba a taba ba mu sha karanta su a hadisai ba to me yasa na shayar da ku nono ɗaya saboda kar a haɗawa da ƙanwa? ko ba haka ba kuma ga ƙur'ani karara ya ce hurrimat alaikum kaza kaza me yasa musulunci yace lalle ayi bincike ayi bincike idan za a yi aure wajen bincike din nan a rika tsananta shi sosai don ka san ba wai halaye na kirki kai ake bincike ba a har ma ka san ko suna da wani ciwo da asalin familin suka tarihi ya nuna suna da shi ko kuma a cikin binciken ma za a nuna wataƙila ma muharramiyar ka ma ashe wanda ma za ka auren ma ashe babu ma aure tsakanin ku saboda akwai wata dangantaka da ta haranta, ko an taba shayar da ku nono ɗaya ko macin da ta shayar da kai ta shayar da ita ɗin duk irin wannan tsananin binciken ne yake yake abin nan ba wai a zo aure fiyo sha kawai ina kuka san shi ai ai ni ne yayan shi kawai garinmu ɗaya kawai mu makwabta ne a can kawai sokoto haka haka za ka can a nuna maka waje very very far kaga can kaga ai inda ya fi nisan ya dace a fi menene zuwa ai binciken sai ya nuna maka a nan kawai a eh, matashi ne dan wa ne ni na tashi ina rike da shi ke nan kawai ina garin su ina kaza a'a na san gidan yayan su shikenan ai ai a je gari yasa aure baya kwari piyu kaga kaci invitation piyu kaga zauren ah, maza an piyu mota ka wuce ta kai kaya piyu wata tana dawa da su Allah in ka je bayan layi ka samu ana sauke kaya ana shigo da shi ana ayirri in ka ta zaga ka samu watan kuma tana tsaye ana fidda kaya ne ana Allah sauwake Allah kyauta haka za ka tara ba wuya an yi aure ba wuya ya mutu ba a bincike abin kowa kaman dama zama ne kan garwaji yake ya kosa ya yi ita ma ta kosa an sa furejo a nan an sa furejo a nan su sama yarinya furejo ke ki fito mun gaji da zaman mun gaji fito da manemi za ka fito ne ta ce jama'a kala gani hmm? yanda arzikin kaɗin nan ba dole bane ran da Allah ya azurta Mr. A ya azurta Mr. B haka shi ma auren arziki ne arziki ne ko yau aka yi ma waɗansu aure yau ɗaya wannan ta tare wannan ta tare a rana ɗaya za ka ga arzikin haihuwan ma daban wata ita yi shekara biyu ba ta samu ba wata uku ba ta samu amma wancan ka samu har biyu kowanne da time da Allah aje ai ta istikhara ana fada wa Allah ana zaɓi amma wani ɗin prejo a gida ne yake sa kawai mace ta fito kawai ta ce kai ni iya ni kuma ni kawai na a yazo kawai wani ko dan bodi haka ne haka je to ranar ka yi magana ba ka so ba ni din me nayi haka kawai na yake cewa na yi magana Allah rufa asiri okay na karshe za ka samu wa huwa ya alamu wani la ya alamu wani bai sani a ce wanda ya da ita jiya uwa ce ga wanda ya yi da ita yau wani baya sani wani baya sani wanda ya da ita jiya ashe kanwarta ne ya yi da ita yau wani baya sani au yi ulamu ko kuma wani ma ya sani duka mutu'a duka za ka samu irin wannan sai an fada irin wannan bal fa'ala dalika ahadu kibari shuyukhi mashayikh bari ku ji akwai waɗansu mai wani waɗansu manya manyan shehunan shi'a sun yi haka haifu tamatta a bimra'atin fa waladat minhu bintan wani mutu'a da uwa da mace sai ta haifi ya wa qama ba'da sinina bayan yan shekaru kuma ya zo fatamatta a bitilkal binti. kuma ya yi mutu'a da wannan yarinyan kuma yar shi ce kuma wannan irin rayuwar kazanta su ne za su je ma wasu mazinata su ne za su ce ma ɗansu burrai da aladu Allah bin ya tsarkake mu ya kare mu wannan magana ku duba footnote na karshe can qala zalika shaykhul musawi wannan wanda ya faɗi wannan din shaykhin su ne mai suna musawi fi kashfil asrar wa tabri'atil a'immati al-athhari shafi na 46 wannan na abin da ya saukaka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik za mu zo mu shiga kumusi